ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi 28 ga watan shaban alif da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da bakwai ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da taimakonsa da agajinsa a cikin ci gaba da karatunmu na suratul ma'ida sura ta biyar a cikin alkur'ani allah cikin nufinsa jiya mun fara karatu aya ta hamsin da ɗaya a cikin wannan sura to kamata ya yi a cikin misali a kan aya ta arba'in da ɗaya alfa Allah ya saka muku da alkhairi ya kira hankali na ashe ni ne wurin sanya alama da na fito to amma daga duk kasusuwan bara sai na ganin ya cike gaskiya don haka yau aya ta arba'in da ɗaya za mu tashi ba ta hamsin da ba bakit siya ang pangkiyaw po maalis sa Yeah. ربكم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن da dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi riwayar bara wani an radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito sai ya ga wasu mutane a cikin yahudawa a ɗauke a kan yaki? an juya gaban su zuwa baya an shafa musu bakin gawayi annabi alaihi salatu wassalam

ya yi sakar zuwa wani da masu wurin da ya sai wannan saurayi sai ya ce ko ina zama kan kai wannan namijin na zanta da ido na yana da wannan mata wacce ne na da ita a lokacin da duwar ya da ta da yawa a riwayar da biyu wacce bukari da muslim suka rawaito rahmatullahi alaihi ma annabi alaihi salatu wassalam lokacin a gefen sa kai Abu bin salam wanda mun sha bayani kowa ne ne abdullahi bin salam radiyallahu anhu asalin sa bayan hude cikin ne a cikin su gidan ka da yana yana jin su sai ya fito bayan annabi alaihi salatu wassalam yayi yi su yadda shi manzon Allah ne alaihi salatu wasalam sun kiya Abdullahi ibn Husayn sai ya fito ya ce ya ku taron Yahudawa ku ji tsoron Allah lallai wannan shine annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku alkawarin zai aiko ba annabi bane wanda zai zo daga cikin Yahudawa kamar yadda sunnan Allah ta gabata ba wannan shine annabin ƙarshen zamanin da aka yi muku magana a cikin attaura nan take sai suka juya suka ce ai in wannan mutum ne kake magana zaka kadhibuna wa ibn kadhibina wa jahiluna wa ibn jahilina wannan makaryaci ne dan makaryata jahili dan jahilai annabi alaihi salatu wasalam shi ya canza sunansa daga abdullahi ibn husain ya mai da shi abdullahi ibn salam yana gefe yana zaune yana saurare sai annabi ya tambaye su ya ce ku bani labari idan mutum daga cikin yahudawa in ya zamana yana da aure ya yi zina menene aka rubuta a cikin attaura za a yi da shi sai suka tashi suka karanto aya ta sama da ta ƙasa inda ainihin ayar rajmu ta zo sai shi makarancin sai ya sanya hannu sai ya dode abdullahi ibn salam radiyallahu anhu zai ce ya rasulullahi umurce shi ka ce ya ɗauke hannunsa Muga inda ya kare ana ɗauke hannun sai ga aya ta zo ƙarara idan mutum ya zina daga cikin yahudawa matuƙar yana da aure to hukuncinsa kamar yadda hukuncinmu yake ne za a jefe shi daga nan ne malamai suka ɗauko daga cikin ka'ida ta usulul fiqh cewa wato shar'u man qablana shar'un lana ma lam yunsakh wato shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ne matuƙar ba a zo an goge ta ba ko kuma an sauya ta akwai wata riwaya ta uku wacce aka samu cikin sunan daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa kun san dama yana daga cikin waɗanda suka zauna a cikin garin madina akwai yahudawa akwai yahudawa na banu quraiza akwai yahudawa na banu nudayr ko kuma banu nadir duka ana faɗa annabi alaihi salatu wasalam a lokacin da ya hijira ya samu su banu Nazir. sun zauna sun yi yarjejeniya tsakaninsu da banu ƙuraiza domin su banu nadir suna ganin cewa sun fi daraja da matsayi akan banu ƙuraiza sai suka ce idan mutum daga cikinmu ya kashe mutum daga cikinku za ku ba mu diya cikakka amma idan mutum daga cikinku ya kashe wani mutum daga cikinmu za mu ba ku rabin diya ne sai aka yarda aka yi yarjejeniya akan haka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira zuwa garin madina a lokacin nan an samu wani mutum daga cikin banu quraiza ya kashe wani mutum daga cikin banu nadir sai su banu nadir a matsayin su na jagorori fiyayyu masu matsayi da daraja sai suka aike wa banu quraiza cewa ku ba mu diyar dan mu wanda kuka kashe bisa yarjejeniya da muka yi yaƙi ya kusa faruwa tsakaninsu suka ce ba za mu bada ba ai dama can muna baku ne akan tsoro muna baku ne akan kukun zalunce mu dan ba yadda za mu yi amma tun da abul qasim ya zo cikin garin madina mu yi takakka mu je mu kai masa wannan hukunci duk abin da ya shata mun yarda da cewa shi mutum ne mai gaskiya mai adalci da suka je wurin annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce da su a'a diya yadda ya zo kaman yadda yake a wurin mu haka yake a cikin attaura wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal anfa bil wal mutumin da ya kashe sa matukar irin ka ne kai kai ma za a kashe ka shi amma in dai har ya zamana cewa ba addinin ku bane daya to wannan shine hukunci ya saba don haka da annabi alaihi salatu wasalam ya wannan hukuncin sai wasu daga ciki suka yadda wasu daga ciki kuma ba su yadda ba to shine Allah subhanahu wata'ala sai kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi ya ayyuhar rasulu ya kai manzo wannan malaman tafsiri suna kiran shi ne da'u tashrif kira ne na daraja domin duk qur'ani Allah subhanahu wata'ala baya cewa da annabi ya Muhammad kamar yadda yake kiran sunan annabawa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami zaka ga ya yahya kitaba bi biquwwa ya ibrahimu a'rid an hada amma duk qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce da shi ya muhammad ba sai dai ka ji ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata ya ayyuhan nabiyyu taƙillaha wala la kafirina wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak wannan sunna ce ta Allah tsakaninsa da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan rasulu ya kai manzo لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر waɗannan da suke tsere zuwa cikin kafirci kada su sanya ka bakin ciki kada ka damu anan kuma akwai hikima a cikin larabci idan ka ce sara'atu ila kaza domin fi tufidul eh, wato azzarfiyya tana nuni akan cikan abu ya cika shi yasa kaga a can yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim waɗanda tun daga farkon sallah har sallama tsoron Allah ne a cikinta amma kaga da yi magana kan rafkanuwa sai ce ah, fawailul lil musallin alladhina hum an waɗanda wani yanki na sallansu suka rafkana kaga ashe wannan ya nuna cewa mutum na iya rafkana a wani bangare na sallah amma su masu ribata su ne waɗanda tun daga kabbaran haramtawa har zuwa taslimatu tahlil sallama ta fitan sallah zaka samu tsoro ne a cikin Allah subhanahu wataala suna kankan da kai suna biyayya suna saurare suna tadabburi abinda alqur'ani ya kawo shi yasa anan yake cewa لا يحزنك الذين يسارعون ce ilal الكفر با يتي في الكفر domin ila. tufidul ghaya kaga idan ka koma can cikin ali imran sai ce wasari'u ila bai ce fi magfiratin ba wasari'u ila magfiratin min rabbikum domin gafara da ni da kai aiki ne wanda za mu tafafutukan nema har zuwa ranar da ajali zai sauka a kanmu an fahimci wannan sai ce la yahzunka alladhina yusari'una auna kufr waɗanda suke tsere suna gaugawa cikin kafirci kada su sanya ka bakin ciki kada ka damu fala ta'sa 'ala al-qaumil kafirin fala ta'sa 'ala al-qaumil fasiqin min alladhina qalu bi afwahihim daga waɗannan da suka ce mun yi imani amma imanin nan da baku nan su ne malamai suka ce shine Abdullahi ibn Suriya domin Abdullahi ibn Suriya yana ɗaya daga cikin Yahudawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina gama ku da girman Allah da ya wa da annabin ku Musa at-taura shin a cikin at-taura ba kun samu an rubuta cewa idan mutum na da aure ya zina za a jefe shi ba sai suka shiru sai shi wannan Abdullahi ibn Suriya sai ya ce ya abal qasim lallai maganar ka haka ne su sun san gaskiya ne amma su ne maka hasada ne shi yasa ba za su yarda da maganar ka ba kaga shi ya imani da bakinsa amma kuma zuciyarsa ba ta yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo ba saboda in har ka yarda annabi ne in har ka yarda hukuncin nan da ya zartar haka ya zo a cikin attaura to kamata ya kai maka imani da shi amma bai imani ba sai ce eh, ya abal qasim lallai abun nan da ka faɗa gaskiya ne amma waɗannan mutane hasada suke maka sai Allah ya saukar da aya akan sa min allazina qalu amanna daga cikin waɗannan da suka ce mun yi imani bi afwahihim amma da bakunan su kawai walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba kaga kenan da wannan zamu fahimci imani baya cika sai ya tattara sifofi guda uku bakin nan ya faɗa zuciya ta yadda sannan gabbai su gasgata waɗannan ayyuka shi yasa har kullun zaka ga qur'ani zai ce innal ladina amanu wa amilus salihat innal ladina amanu wa amilus salihat illal ladina amanu wa amilus salihat domin dan baki ya yadda amma zuciyar bata yadda ba ko ko a'a bakin ya furta zuciya ta yadda amma gabbai basu aiwatar da aikin ba to imani har yanzu akwai nukusani a cikinsa shi yasa da ni da kai da shi da ita dole ne imanin mu ba zai cika ba sai ya tattara sifofin nan guda uku baki ya faɗa zuciyar ta yadda da abin da bakin ya faɗa sannan gabbai ya aiwatar da aikin kan jiki kan ƙarfi min allazina qalu amanna daga cikin waɗannan da suka ce mun yi imani amma bi afwahihim da bakunansu walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba wannan jumla ce haliya in ka koma ka gama irabi zaka ce wal jumlatul fi'liya fi mahalli nazmin hal bi ma'ana wal halu anna qulubahum lam takun mu'mina al hali halin da suke ciki bakin ne yake cewa ya yadda amma zuciyar bata yadda ba wa min alladhina hadu annabi karka yi bakin ciki karka damu daga cikin waɗannan mutane waɗanda yake yahudawa ne kar ka damu dan sun zo sun saurari magananka ba su yi imani da abin da ka faɗa ba dan sun saurari hukunci daga wurinka amma ba su aiwatar da abin da ka ba su fatawa ba annabi kar ka damu da wannan sai ya ci gaba da bayanin sifofinsu samma'una lil kadhib akharina lam ya'tu mutane ne majiya ƙarya mariya ne ga wasu mutane na daban waɗanda su waɗancan mutanen ba su zo wurinka ba malamai suna cewa allam anan samma'una lilkadir da kuma samma'una li akharin sana iya ɗaukan fiskoki guda biyu ko dai ta zamo lamu la illa ma'ana lamu ta dalilin da ya sanya suka zo wurinka samma'una lilkadir mutane ne majiya ƙarya ma'ana illar da ta sanya suka zo wurinka sun zo ne domin su saurari abin da za su je su faɗa a can shi yasa wata aya ta mana bayani a can wa minhumul na yi an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun suna cewa kunne ne mu saurara ta nan amma kuma mu bari maganar ta fita ta nan ma'ana abin da zai faɗa mana mu saurare shi kawai shi yasa can ƙasa yake cewa in sun fito daga wurin ka za su ce ma za qala anifa menene Muhammad ya faɗa yanzu saboda lamul illa ma'ana dalilin zuwan su wurin ka ba wai sun zo bane dan shiriwa ba wasu malamai suka ce a'a lamun anan tana iya kasantuwa lamu taqwiya in an ce lamu taqwiya wato ita ce wacce take shigarwa ainihin fi'ilin da yake muta'addi ne in an ce fi'ili muta'addi wato shine wanda yake kai tsaye yana neman maf'ulun bihi misali kaman ja'a zaka ce ji'tuka wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kaga ji'tu fi'li ne muta'addi yana buƙatar maf'ulun bihi ba tare da hanyar harful jarri ba to amma a lokacin da ka sanya mashi harful jarri misali kamar ka ce ji'tu laka wannan lamun sai a ce da ita wato ainihin lamu taqwiya lamun ce ta ƙarfafawa ma'ana mutane ne masu saurare ga ƙarya sama'una liqaumin akharina lam ya'tu masu saurare ne ga wasu mutane can daban waɗanda su mutanen nan ba zo wurinka ba malamai sai suka yi bayanin waɗancan mutane waɗanda ba zo wurinka ba akwai dalili guda biyu wanda yasa ban zo din ba ko dai kiyayya tsananin kiyayya da suke wa annabi alaihi salatu wasalam ta sanya ba za su iya zuwa wurin sa su nemi fatawa ba wasu ka ce a'a abinda da yasa ba za su zo ba saboda sun toro oyon ma'ana mutanen da za su bibi menene annabi zai faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan su je su karaɗa a cikin gari ayyan maka ko dai wannan ne ko wancan to duka an samu cikin yahudawa domin yahudawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin sassauye maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin fito na fito da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan duka an samu Allah subhanahu wa ta'ala cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi' mutane ne waɗanda suna caccan zama ganganu daga wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura waɗannan maganganu maganganun nan malamai su suka yi bayani guda biyu yana iya zamana maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana at-taura wannan kuma ya tabbata domin sun canza hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar a cikin attaura na cewa duk mutumin da ya aure yana da wato duk mutumin da ya zina yana da aure abinda za a yi a jefe shi amma sai suka taru a lokacin da ɗan wani kawun wani sarki daga cikinsu ya yi zina sai ya zama cewa ba za a iya jefe shi ba sai aka bar shi da wani talaka ɗan marasu shi ya yi zina sai sarki ya tsaya yana neman a tsida masa da haddi sai musu talakawan gari suka ce ba zai yiwu ba ai dan kawunka shi ma yayi zina sai aka ce to tunda wannan al'amari yayi yawa manya daga ciki suna in sun yi laifi sai a bar su in kuma talaka mara shi mara karfi yayi sai a tsida masa da haddi ga an ka ji doka an ce ta yi aiki akan talaka ne wanda zai da karfi zai da yadda zai akwai mutum da ya talakawa biliyan 193 biliyan ɗari da casa'in da uku amma sai aka ƙare aka ce an yanke masa hukuncin gidan kaso shekara biyu ko kuma tara ta naira dubu ɗari bakwai da hamsin amma aka samu wani wanda ya sashi wayar gwamna ɗaya daga cikin gwamnonin ƙasa sai aka yanke masa hukuncin zama gidan yari shekaru arba'in da biyar yana can kuma an tura shi kaga ashe kenan abin da ya bambanta mu da banu isra'ila babu domin ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya jirkitar da banu Isra'ila ya maida su birai ya maida su aladu saboda idan mutum mai daraja mai kwarjini yayi aika aika sai a bashi ba a tsaida masa da haddi amma idan mara ƙarfi yayi sai a kama shi a muƙurƙushe a tsaye masa da haddi to duk sanda al'umma suka tsinci kansu a cikin irin wannan tabi'a ta banu isra'ila babu yadda za a yi ƙasa a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba kaga misali ɗauki yahudawa turawan yamma kama daga amurka misali za ka ga amerika shugaban ƙasa har zuwa talakan ƙasa sun yi ƙoƙari sun daidaita al'amura tsakaninsu ka bincika ka ga constitution na Amerika shekara ɗari biyu da 'yan kai ba a taɓa tamfarin da shi ba wani mai bincike analyst da ya binciko sai ce dalili saboda galibin abin da constitution din yake bayani sun rairayo ne daga cikin karantarwa ta alkur'ani da kuma karantarwa ta sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai suka wanke suka je mai suka goge sai aka ɗan yi tankaɗe haka da rairaya ba a dai tabbaka abin ɗari bisa ɗari ba kada a ce sun musulunta sannan kuma ba a yadda abin ba amma mu kaga har yau har yanzu a gobe ana kokarin akwai gaba sub kaza na constitution kaza ana kokari za a masa sauyi kaza ana kokari a yi masa kaza sannan mu idan ka ga sauyin da za a yi a wannan ƙasa game da abin da ya safi constitution za ka ga wani mutum shi kadai ne abin da yake so ya imma sai ya ce a sauya abin nan constitution na ƙasa kamar shugaban ƙasa kaga yana ta fafutuka yana ta ihu lallai sai a canza wani ɓangare na constitution a mai da shi six year single term shekaru shida bugu ɗaya wannan abu kuma yana so a fara daga kansa waɗancan abubuwa da ya yi na rantsuwa da ya ɗauka duk ba a yi komai ba amma shi a faro daga kansa sai ya zama na cewa ya cimma burinsa to kaga wannan babu abin da ya bambanta mu da banu isra'ila muna fahimta shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi' suna sassauya maganganu daga wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura waɗannan maganganu Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye magana yadda yake so ko da kai abin nan bai maka ba to ka bi a matsayinka na musulmi shine zaman ka lafiya ko da ka san hikima ko da baka san hikimar da ta sanya Allah ya hakan ba ka bi sai ka zauna lafiya amma a lokacin da mutane suka ce suna da tunani suna da zaɓi suna da lura suna da sauyi suna da yadda za su yi koma bayan shari'ar Allah to wahala ko ta gansu ba za ta rabu da su ba kaga ko ajiya da su ba an samu a yobe wasu mutane waɗanda ba san kowaye ba suka fada makarantar yara bayan sun aza wuta sai suka koma suka yi dako da bindiga duk yaron da ya fito sai su bindige shi a haka a haka sai da aka kashe yaro 26 sannan aka jiggata wasu to wannan ba wani abu bane ya kai mu zuwa ga irin waɗannan fitintunu face mun bar karantarwa wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin mu da ita shi yasa duk sanda mutane ko suka bar tafarkin Allah falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim fitinan nan ta yi kasanta fitinan nan ta yi baka santa ba fitinan nan ta yi ka shirya mata fitinan nan ta yi baka shirya mata ba yanzu halin da muke ciki a yau wanda da muke ji a iraki muke ji afghanistan pakistan ceceniya misali irin su somalia burundi rwanda uganda a nesa yau gashi mun zo mutsinci kanmu a cikin tsindin halin da ake ciki yanzu a wasu jihohin ƙasan nan mata suna bayanin in har miji ya fita to sai in ya dawo sai an gansa ba a tabbatar da cewa gashi ne ya dawo sai an gansa mata a borno sun yi taro su sama da dubu uku suna kokawa dukkaninsu gaba ɗaya gwagware ne gwagware in the sense of sun rasa mazaje ta hanya an kashe mazajen sama da mata dubu uku suna kokawa Allah ya kawo masu mafita daga cikin wannan bala'i ashe kenan kun ga duk lokacin da za mu sauya ko mu karkace ko mu tankaɗe ko mu ƙibin abin yadda yake to abin da ya samu banu isra'ila mu ma shine zai same mu yu'arrifuna al-kalima min ba'di mawadi' yaquluna suna cewa in utitum haza idan aka ba ku wannan hukuncin wanda ranku yake so fa ku zuhu to ku anshe shi wa in lam tu'tahu in ba a ba ku hukuncin da ranku ke so ba fa hazaru to ku dari dari malamai suna bayani a wurare da yawa a lokacin da suka zo suka ce mu tattaki zuwa wurin annabi alaihi salatu wasalam sai suka ce da waɗanda suka aika wurin annabi a jefe to in ya ce a jefe annabi ne kar ku an shi hukuncin ku dawo to ku ansa sai ya hukunci da cewa eh lallai abin da za a yi ba a yi ba suka tabbatar da cewa annabin ne kuma babu yadda za a yi su koma tunda sun kawo masa hukunci ya halatta idan mutumin da bai kallon alƙibla bai wanke dantsansa ba musulmi ba ya ga cewa shari'ar da muke yi ta yi masa aimana ko ai masa to wannan babu laifi muna iya masa hukunci da alƙur'ani in ka tambaya ko kotuka irin na musulmai a yau shari'a court za ka ga sau da yawa waɗanda ba musulman ba suka rugo su kawo koke musamman game da al'amura wanda yake ya shafi basu suka kotun mu suke zuwa ba su zuwa customary court sai su zo shari'a court saboda mu ne muke da kayan da za mu saida to amma kuma mu da Allah ya ba mu kayan da za mu yi talla amma sai muka koma muka yasar da wannan kaya shi yasa ka mu aya mun zama abin tausayi muke ke da yawa amma mun koma yan kaɗan mu ne madaukaka amma mun koma kaskantattu da jiya da mu ake yi yanzu an koma an tunkuɗe mu sai mu koma mu tambayi kanmu me yasa wannan tafarki da muke raina shi a cikin sa ɗaukaka yake wallahi duk abin da za ka yi riko da shi ko kuma ka bi matukar ba ta farkin nan ba ne ba ɗaukaka a cikin sake ba ba kuma za ka samu ba shi yasa kaga da bambanci tsakankanin shugabannin jiya da na yau abin da yake bambanta su a jiya su jiya sun yadda su musulman ne kuma suna kokarin bin musulunci kuma suna neman malamai waɗanda ba su sanya duniya a gabansu ba malam al'amari ya taso yaya za a yi ba mu fatawa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce yi to amma sai aka waye gari a yau shugaba yana jin kunya ya ce shi musulmi ne shugaba baya so a jingina shi da musulunci shugaba wai shi yana ɗari ɗari kada a ce shi yana kishi musulunci to sai ya tsammani shi maɗaukaki ne amma kuma kaskantacce ne mun zauna da wani dattijo yana ba mu labari a 1979 1979 wanda wasu mu nan anan ba a haife su ba sai aka zo an tafi campaign sai wani yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai wani daga cikin mu ya daka masa tsawa yace zauna karka kawo mana wannan kalma domin so muke mu yi tafiya gaba daya muna neman al'umma ce wacce yake za mu tafi gaba daya wannan al'amari sai mai da mu baya a yau an samu cikin mu akwai mutumin da zai je ya durkusa a sa mashi wai holy water wai shi ya yadda shi jini ne na almasihu wai duk dan ya gamsar da wasu mutane ya yarda da su to kaga wannan al'amari akwai hadari a cikinsa ginin ƙasa duk a zo a gina gaba ɗaya a tafi haka Allah ya yi mu haka ya nufe mu kuma yake so ya gan mu ba kuma wanda zai iya fidda wani a don haka a yi haƙuri a haɗa hannu da ƙarfe wurin ginin ƙasa amma maganan addini ni in je masallaci na kai kuma ka tafi cocinka muna fahimta ya ƙununa suna cewa in utitum haza idan aka baku wannan hukuncin da ranku ke so faquduhu ku riko da shi wa in lam tu'tahu in ko ba a baku abin da ranku ke so ba fahzaru ku dari dari Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ce da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi kada ka damu kada kai bakin ciki kada kai takaici la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fa la'allaka baqi'un in yu'minu bi hadha alhadith asafa fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk kada ka damu wannan doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuridillahu fitnatahu ainihin za ka samu cikin alkur'ani wanda ya yi supporting kowace magana daga cikin maganganun malaman nan in ka ce kaskanci ne Allah ya ce qul illahumma mulki tu'til mulka wa tanzi'ul mulka man wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu bi yadika alkhairu innaka ala in ko ka ce azaba ce in Allah ya baka akwai mai kacewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala wa ma yumsik fala mursila lahu idan ko kace tozarci ne ko wulakantarwa shi ma in Allah ya dan kofar da kai ya wulakantar da kai ina zaka samu daukaka wa man yuhinillahu fama lahu ashe kenan duk in dai fitina ce gaba daya duk inda ka fassara in ma kace kafircin ne to ya dauka gaba daya shi yasa wannan aya tana mai da martani ga aqida irin ta mu'tazilawa mu'tazilawa suna cewa alkhairi yana sauka da nufin Allah amma sharri ba da son Allah yake aukuwa ba ba a fahimci maganan ba wai alkhairin duk alkhairin duniya da zai sauka sai Allah ya so yake sauka amma sharri idan zai sauka yakan sauka ne ba da san Allah ba wannan kuma kafirci ne tsantsa saboda idan ka faɗi haka ma'anan maganan mulkin Allah bai cika ba bayan kuma ya ce wa anna Allah a hafa bi kulli shay'in in kace ai sharri yakan sauka ba da nufin Allah ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala mulkin sa akwai rauni iyadan eh, billah shi yasa da alkhairi da sharri duk gaba ɗaya suna sauka ne da nufin Allah da sansa da yaddansa amma ba a jingina sharri zuwa ga Allah ta'adduban ma Allah tabaraka wa ta'ala idan alkhairi zaka ce Allah ya bani alkhairi idan kuma sharri sai ka ce fitina ta same ni amma da fitinan da kuma alkhairin duk ba za su wakana ba sai da nufin Allah da kuma yardansa shi yasa wani mutum an sace masa tinkiyarsa sai ya zo wurin wani malami daga cikin waɗanda suke da wannan aqida ta mu'tazilawa sai ya ce malam an mani satan tunkiya da Allah ka roƙa mani Allah Allah ya bayyana mani tinkiyata sai malai ce to kowa ya daga hannu za mu yi addu'a ya Allah baka so aka sace tinkiyar wannan mutumin ba sai ce sauke hannun na gode sai ce ai ban gama ba ce ba na so sai ce me yasa yace to ai saboda yadda ka ce ya Allah baka so ba aka sace tinkiyar wannan to ina jin tsoro kamar yadda Allah nan da kace bai so aka sace tinkiyar ba ina kuma jin tsoro Allah ya so a dawo da tinkin kuma ya zanto ba a dawo da ita ba shi yasa nake ka ajiye ba na buƙatar addu'a muna fahimta ashe kenan wa man Allahu fitnatahu don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin sa da fitina falan tamlika lahu min Allah shay'a kai annabi ko kai mai saurare ba za ka iya mallaka masa wani abu daga Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah ya so haka yake hukunta shi kuma ga kowane ne yayi nufi haka zai saukar da shi a don haka don mutumin da Allah ya nufe shi da fitina annabi kai ba za ka iya yaye mashi ita ba malamai sai suka yi bayanin cewa wato abin da ake nufi da wannan shine Allah subhanahu ta'ala zai bayyana halin mutum duk mutumin da Allah ya bayyana halinsa to yakan bayyana a ganshi karara shi yasa masu iya magana suke cewa wa mahma takuna inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala an-nasi tu'lan duk yadda mai hali ya kai ga halinsa Koya ya ya ɓoye yake tsammanin halin nan ba a san abin da yake ciki ba to in lokacin ba shi labari ya za a gaya mashi irin halin da yake cikinsa ula'ika annabi kaga waɗancan mutane waɗanda suke caccanza hukuncin Allah subhanahu wata'ala suke hukunci da wani abin da Allah ya sauka lam alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum sune waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba ya gina sharri ya halicce su cikin sharri don haka sai ya dawo a cikin zukatansu misalin su sai ya zanto kamar misalin dabbobi wala qad zara'na li jahannam katiran min al-jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum to irin su ne don haka karkai bakin ciki da waɗannan mutane koya ka zo musu da ayoyi in istata an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa fatatiyahum bi aya akwai jawabi a wurin fa'al falan yu'minu ba za su yi imani ba don haka karka damu fala takunanna minal jahilin annabi karka kasance daga cikin mutane wanda ba su gane abubuwa ulaika alladhina lam yuridi Allah an yutahhira qulubahum waɗannan su ne waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun suna da tabewa a nan duniya Allah zai bayyanar da halayyan su a gani kamar Allah, ya bayyana alihi wa sallam mutanen da ke ciki Uzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sai da ya masa bayanin kowane mutum da irin halinsa shi yasa yake cewa wato mutane sun kasance sukan tambayi annabi game da alkhairi mai za su yi ya kai su zuwa ga aljanna ni ko nakan tambayi annabi game da sharri fitina in ta auko domin in kare kai na daga gare ta shi yasa ya tabbata a cikin hadisi daga Huzaifa ibn Liman radiyallahu anhu yana cewa idan ni da kai muna so mu san shin fitina ta same mu ko bata same mu ba dubi kanka idan ka duba kanka in har kana kallon haram halal ne ko kuma ka kalli halal haram to ka tabbaci hakikanin fitina ta faɗa kanka kaga yadda ake gane fitina kenan sai ka duba ka ga ina ne kake matso ainihin abubuwan da kake kai wa iyalanka da ƴaƴaye idan haram ne kai ka sani kuma amma kake ganin ta halaliya to kai kana ɗaya daga cikin waɗanda fitina ta faɗa kansu Allah subhanahu wataala yace lahum fid dunya khiz mutane ne waɗanda suna da kaskanci da tabewa a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan kuma a ran alkiyama suna da azaba mai girma kaga rayuwa ba ta yi amfani ba shi yasa har kullum a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙarin zama mai amfani a cikin al'umma ba bara gurbi ko ɓanna a cikin al'umma ba domin idan ka kasance mai ɓanna a cikin al'umma to irin ka masu hikima suna cewa game da irin wannan mutum fa zaka allazi in asha lam yuntafa bih wa in mata la tabki alayhi aqarib in ya rayu ba a san ya rayu ba saboda baya amfanar da al'ummansa sannan kuma in ya mutu babu wanda zai yi kuka ya ce mun yi rashin wani saboda dama yana nan bai tsina da komai ba to ina ga kuma baya nan kaga an samu bakan babu abin da za a koka ma shi yasa kaga su suna da kaskanci a duniya sannan kuma suna da azaba mai girma ranar alkiyama samma'una سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاء ربك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين wato wannan aya tana jaddada mana mu'jizan alqur'ani da girma saboda da yawa daga cikin mutane waɗanda suke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kansu ba su sanin ko su suwaye sai alqur'anin ya ba su labarin kansu misali kaga kaman walid ibn al-mughira la'natullahi alaihi mahaifin khalid bin walid saifullahi al-maslul radiyallahu an ɗansa ne wanda yake na kakansa amma gashi wannan musulmi ne insha Allah yanzu yana aljanna mahaifinsa kuma iyazan billahi yanzu yana cikin wuta shi ya kasance yana faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai sifofin da shi kansa bai san ko ya yake ba sai da qur'ani ya sauka ya masa tankaɗe da rairaya ya fallasa sa zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda can kuma sama yace wala tuti kull hallatin mahin hammazin masha'in binami manna'in lil khairi mu'tadin atin utullin ba'da zalika an kana zamalin wa bani an lissafo sifofi guda tara sai ya ɗauki takobi ya tafi wurin mahaifiyarsa kaga sunan alkur'ani ya hankada su to da a ce mutane ne masu ganewa in bacin wannan aya tana daɗa tabbatar mana da mu'jiza ta alkur'ani to da sai ce kai tunda da qur'anin nan ya faɗi ai halin da muke ciki ya kamata musulunta amma ba su musulunta ba sai ya dauki takobi ya je wurin mahaifiyarsa ya ce Muhammad alaihi salatu wasalam ya ambato sifofi guda tara takwas ni na san ina da su mutum ne ni mai yawan rantsuwa mai yawan ƙarya mai yawan kitifi gunzugulu da sisa kara da zantuttuka duka na sani amma ya faɗi wata sifa gaba guda ɗaya wacce babu wanda zai iya bani labari game da ita sai ke ya ce wai shi ɗan zina ne yaya magana take ko dai ke gaya mani gaskiyar magana ko in aika da ke barzau shi bai san ma wane ne shi ba sai mahaifiyarsa ta ce lallai laƙari sadaka muhammad annabin nan ya yi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ba dan babanka bane kai dan wani mutum ne makiyayi li'anna abaka la yali don mahaifinka baya haihuwa ni kuma sai na nemi makiyayi na tara da shi don haka kai dan makiyayinka ne ba dan babanka ba kaga qur'ani ya masa bayani shi ko wane ne to haka anan abin da ya samu waɗannan yahudawa kenan samma'una lil kadhib akaluna lisuh mutane ne mabiya ƙarya sannan maciya haram A suhut malamai sun yi bayanin wato ainihin ma'anonin shi da yawa wasu kace in an ce a so ma'anan shi al-haram ita ce haram wasu kace a'a in an ce a suhut asalinsa sa al-halak ita ce halaka wasu ka ce kamar yadda masruq radiyallahu anhu yace na tambayi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yace na ce menene ma'anan so sai yace abinda ake cewa sotu shine mutum ya zo zai maka aiki sai ya maka aikin akan wata bukata bayan ya maka aiki akan bukata sai ka kawo wani abu ka basa wannan abu shine ake ce da shi son wasu malamai suka ce a'a Abin da aka ce da shi suhuf kamar yadda zo a wata riwaya an tambayi ibnu mas'ud din hawa yau yace ma'anan shi arusha ma'anar sa cin hanci to kowanne ne ka dauka a ciki zaka samu ba makuta daga cikin sa ba saboda in kace akaluna li suhbati ya haram tun daga shekaran jiya zaka samu sifofin yahudawa har wa yau halin da suke ciki a nan kenan makaryata ne maciya haram sau nawa ana zama da falastinu akan an yi sulhu amma sulhun ya tabbata bai tabbata ba 1967 ne ko 47 an zauna an yi yarjejeniya akan ga yadda za a tafi da kasan Falastinu da kuma Isra'ila sulhun ya tabbata kaga ashe kenan mutane ne makaryata sannan idan ka zo magana haram mutane ne maciya haram saboda a rubuce yanzu haka a wurin su shine idan ba yahude zai yi mu'amala da wani mutum wanda ba ba yahude ba ya halatta ya cuce shi ya halatta ya kwashi dukiyarsa wannan halal ne amma yaushe ne yake zama haram a lokacin da zai mu'amala da dan uwansa ba yahude to haramun ne ya zalunci dan uwansa ba yahude kaga qur'ani ya bada labarin kuma abu ya tabbata shi yasa in mun ce as-suhtu ma'anansa haram ya dauki wannan saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayyuma jasadin nabata min softin fannaru aula bi don naman da ya tohu daga hanyar haram to wuta ita ce ta fi da shi kaga sai ka duba kaga a yau mutum nawa ne wanda da haramiyan gudu take ana binta wato gudu take yi misali ko kuma a'a eh tana zuwa ne ana gudunta to amma yanzu tana gudu ne ana binta idan kuma ka ɗauki fassarar malamai da suka ce a soto, ma'anansa rashawa za ka samu kaza yau halin da muke ciki na lalacewa a cikin wannan ƙasa ba ma wai mutumin da yake an kwace mai haƙƙi wanda za ka samu ma'aikaci ne misali ta ya zanto ma'aikacin gwamnati ta ya zanto ɗan kwangiya? ta ya zanto kaza za ka samu ga haƙoƙinsa wanda yake haƙƙinsa ne guminsa ne halaliyansa ne amma za a yi yarjejeniya da shi a ce da shi to percentage nawa ka bamu idan kuma bai ba da kuɗin nan ba babu yadda za a yi wannan haƙƙi ya fito bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin ma'anan hadisi babu alkhairi ga al'umman da ba a biya wa masu haƙƙi haƙoƙinsu har sai sun tambaye sun wahala sun kasa sun gajiya sauki misali kamar fenshi halin da ake ciki a yau kaga sojojin nan 1966 a ƙasar nan da su aka yi yaƙi wani an kashe shi misali wani an raba shi da ƙafarsa wani ya rasa ganinsa wani ya rasa matsuguninsa wani ya koma ƙarƙashin gada yake kwara amma fensho da za a biya su a yau abu ya gagara an zo an yi turanci an yi turanci an yi turanci to sai ka samu kaza wanda haƙƙin nasa zai fito haƙƙin bai fitowa cikin sauƙi sai ya ba da cin hanci wannan kuma kaka cire daga sama har ƙasa domin ni shaida ne akan wannan magana wata rana na fito kan hanyar tafiya muna cikin mota sai wani mai kayan sarki sai ya tsaye da mu da ya tsaye da mu sai ce kowa na mota ya fito kafin a kai ga haka sai ya faɗi yarurruka guda biyu ya ce ko dai kai fakin da kyau yadda ya kamata ko kuma ka yi abin da ya kamata wannan yare ne irin na direbobi da kuma masu kayan sarki sai shi dai ya ce to ranka ya dade ka mani yare biyu ka ce yi proper parking ma'ana sauka akan kwalta sannan wai kuma saboda a bata mishi lokaci don an san direba ba shi da hakuri. dan shi ko da yaushe yana timing ne za ni in dawo to sai aka ce kowanne daga cikin mu ya fito da jikansa ya bude za a duba kaga an za a yi wannan aiki ba a san awoyin da za a kashe ba don sai ka zazzage ka zazzage idan kuma ba ka so a yi wannan binciken ka yi abin da ya kamata sai dai zai ce to ranka ya dade ka mani harshen damo ka ce in faka ko in yi wanda ya kamata menene za a yi a ciki sai ta kai ka duba abin da ya kamata mana kai kai ma hukaci ne ko kai yaro ne to shikenan abin da ya kamata duk wannan yaran sai ya karkace karkace shi ma sai ya karkace sai aka karkace gaba ɗaya sai aka haɗe shi shikenan yaran sai tafi me muka ɗauko daga ina muke ina za mu me za mu kai Su suwa za mu kai ma tun da dai shi ya riga an karkace ya karkace shikenan ba sauran magana ni kuma da kaina ya faru da ni ni da kaina wata rana ina service a faiko komina. an tura ni can sai aka yi aka yi deploying ina na redeploying zuwa Kaduna na je zan an shi takarda dama duk wanda kaje kan tebur kaje yana zafafa maka magana yana girmama magana to abubuwan da yake magana kai kenan kai in mai fahimta ne ka gane ce kai wannan ai dadiya ka zo amma tun abun ya kai yau kai wannan abu ko zai yiwu to in ka fara jin an fara waɗannan turancin masu tsawo manya-manyan dattawa irin tsofaffin kalmomin da na cikin dictionary to kai in ainihin ɗan ƙasa ne kai to zaka gane yara kar fa ku manta ni a cikin ainihin camp in orientation camp ni ne nake ba da sallah kuma shi yana bina to wai sai ne tsammanin to ai shikenan ga dan juba ga dan jimai tun da duk kun san mun san juna sai ce imam na a ah, mamu tun da shi yake biye da ni sai ce to lallai redeployment ɗinka ya zo amma ka je ka nemo hamsin dubu hamsin hamsin kaman wanda zai haƙo ya kawo sani ce ah, in da ban gane maganar na bai to ai wannan ma mun yi ne a matsayin ka na imam amma idan da ba kai bane to da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai san me za'i aka gama wannan aka gama bayan mun zo ayar diploma ina na akwai abin da ake kiran shi CA duk kafa sun san wannan sai wata rana yar masassara da mashako ta sa ban je ba rana daya shikenan shi ainihin chief in charge din wanda yake yana wurin sai yayi rantsuwa yace wallahi billahi tallahi ba zan baka certificate ɗinka ba sai na ce ranka ya daɗe wannan ya ma ya gaba kawai sai wani ya kira ni sai ya ce a malam karka damu na ce a ah, duk waɗannan rantsarantse ce a ai <laughs> karka damu kai dai ka je ku ido hudu haka ka sa idon ka nashi <laughs> eh sai na je sai na same shi sai na ce assalamu alaikum nace to Allah ya kara maka girma barka dai nace to ni ne dai wannan mai certificate da kace wallahi billahi tallahi ba za ka bani ba saboda ban zo CA ba to wannan samu a can yace in maka alheri amma kuma sai na ga rantsuwan nan in nayi kaman ai zan saka kafarori ce a ah, in dai akwai bani Ka ga halin da muke ciki kenan to shi sa wato muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari mun fada cikin musiba halin da muke ciki a yau ba wanda zai tsamar da mu sai Allah subhanahu wata'ala sannan mu gyara halayyar ni in gyara halina kai ma ka gyara naka to za mu iya samun sassauƙi a cikin al'amari amma yadda muke fuskanta haka to lallai idan mai hankali ya duba zai ga akwai tashi hankali a cikin wannan al'amari an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya ana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك نعم نعم mai da ya ya zama junan zina ne haka yi mutum ya yi za ta samu ko ba za ta samu da ya aka kai to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولقد أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه mun saukar da littafi zuwa gare ka shi kuma littafin nan ya shafe duk wani hukunci wanda ba shi ba sannan a cikin sahih ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rante da wanda rayuwa ta take a hannunsa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu lam yu'min bi illa adkhalahu Allah an-nar babu wani ba Yahudi ko ba nasare wanda zai ji na zo da musulunci ya mutu ran da zai mutu bai yi imani da ni ba face Allah ya shigar da shi wuta kaga a kenan don an masa wannan hukunci wannan hukunci ne na Allah amma maganar shiga aljanna babu ita domin rukuni da sharaɗin da zai sa a shiga aljanna shine tauhidi shi ko Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantura abinda suka gabatar an mai da shi kura abin watsarwa kaga ashe sharaɗin shiga aljanna a tabbata akan tauhidi wanda shi muke roƙo Allah ya taimake mu akan sa wannan shi ne Na. na magana ta bana jinka sosai akan shedan shirka na na na now now now now now now to aqidar mu sunna Sheikh Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullahi alaihi ya ce wa nara salata khalfa kulli barin wa fashi muna ganin yin sallah a bayan kowane nagartacce da kuma fasiki hadisi cikin muslim ya tabbata daga uku ibn walid an ce wata rana ya sha abin sha yayi maye ya zo ya sallaci mutane sallar asuba ya raka hudu daga cikin wanda suka yi sallah akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wannan hadisi na cikin Muslim rahmatullahi alaihi sai ya wayo yace azidukum in kara muku akan raka'o'i suka ce ma zidna ma'aka fi ziyada ma ma'aka fi ziyada ba mu gushe tare da kai ba in ka kara muna biye da kai to kenan da wannan sai ahli sunna suka yi riko wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajir muna ganin halaccin ay sallah a bayan nagari da kuma fajiri matukar ba zai kawo rabon kai ba amma shirka matukar mutum na shirka ya tabbata shirka yake yi mushriki ne to wannan ba za a bi shi sallah ba haramun ne a bi shi sallah misali kamar mai bugun kasa mutumin da yake sihiri misali waɗannan duk ba za a bi su sallah ba saboda ya tabbata aikin da suke wannan ba musulunci ba don haka sai masa jagoranci ya bari domin kada ya raba kan al'umma kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci la'anar Allah ta tabbata akan duk mutumin da zai dinga jagorancin mutanen da ba su sa don haka sai ya masa jagoranci amma da hikma domin fir'auna ma an ce da shi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ka san mutum kana iya masa magana zazzafa amma ya danganta da irin yadda ka same shi sai ya dauki magana babu zafi kuma kana iya mashi magana sanyayya amma ta zama tashin hankali ta zama fitina saboda yadda ka same shi don haka sai a duba yadda za a same shi don imamu shafi'i yana cewa rahmatullahi alai ta'ammadni bi nusrika kafin faradi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح في الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إن لم تطاع إن كادو كافة من نصيحة كم متعني بك جاني نكريبا تو للي أبند بجرو دقاريني أكان كا كذا كوكا da haka sai a gaya mashi kaunan layyana da ce wannan aiki ga shi ga shi ka yi haƙuri wallahu a'ala na'am na'am tambaya ta ƙarshe na'am na'am dan ya ce haram wannan tsakaninsa da Allah ne cin saga haram ba shi ya fi da shi musulunci ba cin saga haram dai iyaka abin da za a ce fasiki ne amma musulmi ne yana nan kan musuluncinsa tsakaninsa da Allah kuma idan ya so yana iya yafe masa don ga wani mutum ya kashe mutum casa'in da tara kamar da ya zo a cikin sahih da sunan ya kashe mutum casa'in da tara ya yi takakka da takobinsa ya je wurin wani malami ya ce kaji bayani na na kashe mutum dan adam wanda mata suka haifa casa'in da tara amma yanzu ina son tuba halli ya min tauba akwai tuba a kaina sai ce a fa kammala bihil mi'a sai ya cika sa ɗari da shi ya sake kewaye zango ya je wurin wani malami ya ce na kashe ɗari na jiyan na kashe ɗari saboda ya ce ba zan tuba ba ma'anan magana kenan kai ma da za ka ba da fatawa irin ta jiya zan kammala mi'a wa wahid da kai sai ce a ka kana da tuba amma ka bar ƙasa to yana daga cikin kurakuran da muke yi dan ka ga mutum na aiki kai abinda aka karantar da kai sunna kace alhamdulillahi alladhi afani mimma btala bihi ghairi godiya ta tabbata ga Allah nan da ni ya sama mani lafiya daga abin da yayi wa wancan jarabawa da shi amma ka dauka kai nagari ne domin ni abin da ya dada bani tsoro a rayuwar nan na sha fada ko a bara akwai yaron da na sani wuta ce kawai bai hadiya wuta ce kawai bai hadiya amma da ya zo rasuwa kuma yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya tayar rasu a bakinsa. annabi kuma yace man man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah mai yace to amma kai a zahiri in aljannan ta kace sai kace an kulle babu bakat ta cika ire-iren ka ba za mu sa ku ba in a hannunka take to amma ga halin da yake aikata kuma ga abin da ya zo to shi sa da ban tsoro ainon dan ka ga mutum na wani aiki wai ka yi tsammani ka ce ai kai ne na gari kai ne na Allah shi mutumin banza ne akwai hadari reshe yana iya juyawa da mujiya Allah ya tsari ga karuwa bagi min bagaya bani isra'il hadisin na cikin sahih da sunan ta shiga aljanna karuwa wacce kai yau in za a tambaye ka hukunci sai ka ce ai wuta ce amma ka san aikin da ta yi kare ne daga yalhas yana lallage yana shan ƙasa yana karta da harshensa sai tausayi ya kama ta ta sauka rijiya da takalminta ta dinga ɗibo ruwa tana bashi sai da ya sha ya kat ya kaɗa jelansa alaman ya gode ya kama gaba annabi ya ce saboda wannan aikin Allah ya shiga da ita aljanna to shi sa har kullum nake cewa kamar yadda wani malami ke cewa Ahmad Zarruq rahmatullahi alai yace na zauna da wasu mutane dukkanin su aibi ne amma da suka kame daga faɗin aibin mutane su ma Allah sai su surta aibin su sannan na zauna da wasu mutane babu makusa a su. amma da yake sun saki bakinsu suna ta faɗin aibin mutane su ma sai Allah ya tabbatar da su a cikin al'umma to shi sa mu hattara kuma ya tabbata a cikin sahih akwai wani mutum da ya zo ya ga wani na ta'asa yana cewa wallahi wa na kai dan wuta ne cewa ya sauka wa annabi alaihi salatu wassalam yace mani ladhi ta'alla ala Allah wane ne wannan wanda yake rantsuwa akan Allah bayan Allah yake da bayansa annabi ka gaya mashi shi duk da ayyukansa da yana alkhairi shi na shigar da shi wuta wancan ɗin da yake ganin sa mutumin banza na gafarta mashi na bashi aljannata saboda abin tsoron abin tsoron kamar yadda qur'ani ke cewa fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun kar mu aminta da makari irin na Allah kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji to amma an ansa nan ne abin da ya kamata ya baka tsoro an ansa duk yadda aka ce ka yin kayi amma an ansa kai baka da garanti to abin da ya kamata hankalin kai tashi kenan to ni aikin nan na yi shi in ba ansa ba yaya zan zama to kai kakka daka ta wani a wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kai ka ji da kanka ni in nan wai me nake ciki me nayi to in kai wannan sai ka samu sukuni a rayuwarka amma in har kullum ka ce kai za ka sanya tsani ka taka ka haye ka lebo aibobin mutane to akwai matsala ta tare da mutum lokaci yayi insha Allah za mu mika microphone zuwa ga babban malamin mu dan yarin mana da addu'a subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allah shi Allah su ba mu ikon aikin babu na karanta da mu. Ya ta mu yayin Allah su ba mu da tsata cin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.